أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da ƙaddarawa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan ayyukanmu a wuraren da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe ko ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai yadda ya sauka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fassara Qur'ani yadda Allah subhanahu wata'ala yake bukatan a fassara shi na uku muna roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin umarnin Qur'ani sau da kafa ya ba mu ikon hannuwa daga hannun Qur'ani sau da kafa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu ya gafarta wa dukkan wanda suka rigaye mu gidan kwarai jiya mun tsaya akan darasi na takwas yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na tara muna cikin suratul bakara jiya mun tsaya daidai kan aya ta 134 yau za mu tashi kan aya ta 135 insha Allah muna wata na ramadana hijira shekara ta 1439 gabanin tambaya a darasi na farko zuwa na biyu mun yi bayanin kafafen watsa labarai da suke isar da wannan karatun namu zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mu dacewa an yi bayanin na sha ɗaya zuwa na ɗaya zuwa na goma sha takwas a yau an samu ƙarin na goma sha tara a radio horizon radio jigawa ko daga karfe takwas zuwa karfe tara na dare wanda ya dauki nauyi alhaji ibrahim muhammad gerawa a gen amin ya rab akwai na ashirin amma lokacin ne ake kokarin a tantance in ya tabbata zuwa gobe insha Allah zan sanar da na ashirin din Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa <clears throat> ba laifi mu duba tambayoyi abin da ya sawwaka assalamu alaikum malam ai jiya mun karanta sai a amsa ko ina so na ga canjin inda ba na takura a yanzu sai in ga canjin take ta ce assalamu alaikum yawwa mu aka yi wa sallama aiko ta ce amarya ce ko kuma ya ce amarya ce aurensu da wata hudu amma mijin yana cikin mazan da ba su da aiki sai kallon fina-finan batsa pornography in ya kalla sai ya sawa ya sawwake wa kansa sha'awa to wannan ya sa sau uku kadai ya taba zuwa kusa da ita a duk auren da suka yi kuma babu irin kwalliya da ba ta yi don ta bashi sha'awa sai dai ya yi ta ba ta rai ma shin malam menene hukuncin wannan a musulunci waɗannan irin fitintunu akwai su a gidaje da yawa sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ya sawwakewa amma mafiya yawa gidaje da dama ana samun irin wannan jarrabawa musamman ga matasan da ba su san addini ba ko ba su san darajar aure ba kawai iyaye ne sun musu gata tunda suna da arziki iyayen sai suka musu aure because of wannan aure bai san wahalar aure ba an ba shi matan ne don mutuncin iyayensa kuma an yi aure bai kashe ko kobo ba saboda wannan sai koyi ɗabi'a ta ganin yaya za a yi ya walakanta ta ga wannan fitina ce wacce da ke mai girma kun ji kiran sallah ko ana ta ku kuka ko ni mala'ika yake kira mana <laughs> ai sai a gwandar da hankali ai ba karan wani abu aka ji ba karan kiran sallah ne insha Allah ta'ala in an ji shikenan sai a sai a samu nutsuwa ai kiran sallah alkhairi yake karawa na farko na ina jajanta wa matar da wannan ya faru gare ta kuma ina addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta mafita shi kuma mijin da ke wannan ɗabi'u muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara halayensa idan bai fahimci addini ba ne Allah ya fahimtar da shi idan kuma iya da wata matsala ne ta almasu da ke kai shi ga wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi sauki ya kuma daidaita auratayyansu a yadda kika nema cewa menene matsayin wannan addini matsayinsa kai tsaye a musulunci haramun ne na farko kallon batsa mutum ya bude ido yana kallon tsaraicin matar da ba ta ba ko tsaraicin namiji babu wani dalili na likitanci ko abin da ya kama da wannan babu kogon da wannan haramun ne a musulunci ko da fa mijin yana iya kiyaye haƙoƙinki ya zauna yana kallon tsaraicin wasu wannan haramun ne a musulunci bittifaqil ulama dukkan malamai sun yi sarayya akan wannan haramun ne amma abin da zan ba da shawari a kai shine a halin da ya samu kansa na farko ina miki <clears throat> baki shawarin da wajibi ki rika gabatar da annasiha zuwa gare shi kamar da qur'ani ya faɗa wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ita nasihan nan ba a san wa Allah ta'ala zai sa ya dace a samu muwafaka a tasa ba hakkin zamantakewa na aure shine namiji yana nasiha ga mace mace na nasiha ga namiji a wurin nasiha ki duba lokacin da yafi dacewa ki masa nasiha na biyu ki kula da irin lafuzan da ya dace ki gaya masa saboda zaman ki da shi tun daga neman aure zuwa ga aure ya dace ki san wani irin lafuzza ya dace a masa magana wani irin lokaci ya dace a kirdado a masa nasiha din waɗannan duk abubuwa ne da suke da muhimmanci kuma ki tunatar da shi da hadisin da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi a bukhari da muslim ke cewa kullukum ra'in wa kullukum masudun an ra'iyatihi iyalan da Allah ya bashi kiwo ya bashi kuma zai tambaye shi akan kiwo din war rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma wal mar'a ra'iyatin fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha a wannan nasiha ki nuna masa kefa kina nasihan nan ne don kiwo da Allah ta'ala ya baki na zamantakewa na aure shi yana kiwon gidan gaba ɗaya kuma ke ma an ce abin da ke gidan kina kiwon sa ne to da aka zamantakewan ku na aure addini ya mai da ke matsayin stakeholder ya ce wal mar'a ra'iyatin fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha don aka ke ma stakeholder ne a gidan kamar yadda shi ma yake stakeholder da wannan kina masu ce ba kina yi ba don tozartawa ba ne ki da ke da shi a lahira ku kubuta na biyu bayan wannan yana da kyau ki nemi taimako da kasusuwa da kuma wasu takardu da suke da tasiri wajen nasiha kamar malamai da suka yi nasiha akan haƙƙin iyali ko haƙƙin kallon pornography ko abin da ya kama da wannan kallon batsa da irin blue films ana samun takardu ana iya samun videos ana iya samun audios da suka yi magana akan wannan yana da matukar muhimmanci ki nema ki gabatar masa wannan yana da fa'ida saboda abin da ya rena ilimin ki bai saurara ba mai yiwu a cikin malaman da kika kawo wa'azuzzukan su akwai bai rena ilimin su ba akwai wanda kuma Allah ta'ala maybe ya sanya muwafaka a lafuzan bakin su fiye da lafazin da ke cikin bakin ki dan muwafaka na Allah ne subhanahu wa ta'ala idan kika yi dukkan kokarin ki akan wannan ya ci tura to addini ya ba mu mafita a cikin suratul nisa aya ta 35 da yace wa in khiftum shiqaqa bainihima فبعثوا حكما من أهله wa min ahliha إن يريد islahan يوفق الله in kin yi kokarin ki ya gagara to dole fa yanzu sai kin wuce iyaka kin kai wajen iyayenki ko kuma wanda yake alwali waliyinki shi ya nemi wanda yake wakilinsa ga damuwar da ake ciki baya iya ko baki lokaci bai damu da ke ba duk abin da kika yi na haƙƙi na auratayya ma tsumewa yake yi ya dace ya zama idan ɗa ne mai mutunci idan ya fi karfin ki to bai fi ƙarfin iyayensa da wakilansa ba to idan har ya zama iya da mutunci to ba wanda za a kai ga iyayensa su sa baki ko yayinsa kuma ya ci gaba da yin abin da yake bisa ga ɗabi'a ta ɗan kwarai duk abin da aka gaya iyansu suka ce kada ka ƙara to wannan yana kiyayewa so kula ga wannan shari'a sai dace sai ki isar da shi zuwa ga waliyanki su nemi waliyansa a kira waliyanki da wakilansa su zauna su duba ga matsalar da ake ciki wannan kyamun baku ne saboda mutuncin ku ba mu san ɗanku ba amma gidanku gida ne mai daraja sai muka ba da auren amma ga irin walakancin da yake wa yarinya bai ma da lokaci irin nata idan Allah ta'ala ya taimaka akwai albarka tare da shi babu kokonto wannan zai gyara shi kuma wani ɗabi'a idan aka yi wannan in bai da albarka kuma sai ki shirya shine duk wanda kuma ya gari bai ga mutuncin kwa idan aka yi wannan to ya a lokacin zai kara zama dangerous kuka ka gaya mutane cika kai gara na sirri na yanzu aka sani saboda ka'ida duk wanda bai kunyan Allah to yana kunyan mutane haka ko wanda yake kunyan Allah to kunyan mutane ba shi yafi damunsa ba kunyan Allah ke damunsa yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah akwai jama'a da suna koyo mutane laifinsu su amma ba su damu Allah ya gani ba to shi yanzu kenan ya zai nuna miki ya kai wannan level Allah ya ganshi yana kallon batsa bai dame shi ba Allah ya ganshi ya tauye hakkin ki bai dame shi ba amma in kin ga wasu ji hankalinsa zai tashi to akwai alamar munafurci ga duk mutumin da yake kunyan mutane baya kunyan Allah to idan yana in mai mutunci ne in aka masa nasiha zai zo ya gyara in mara mutunci ne to an tono kuma sharri kenan yanzu haka wasu mazan suke to lokacin kuma sai ki shirya kin yi don Allah ne duk abin da kai don Allah don a gyara don a kubuta a wurin Allah to ko me biyo baya baka yi asara ba shine riba ta kyakkyawan niyya in niyyar ka Allah ne ko niyyar mu Allah ne duk abun da ya biyo bayan abun da muka yi riba ne ba asara ba to idan mai mutunci ne zai gyara in mara mutunci ne to zai zo kuma kin tona asirinsa kin je kin bada kaza ba wanda ya san halin da ke ciki yanzu kin yi kaza kaza to sai biyo baya da wannan idan har bai kai ga lalacewar auren a wannan gaba ba kina tsammanin ya gyara bai gyara ba to abin da zai zo na gaba shine sai ki masa irin yadda sauda ta yi ko da ba irin nasa ɗari bisa ɗari ba ki kwatankwacin haka shine abin da qur'ani ya gaya mana cikin suratul nisa aya ta 128 da Allah yake cewa wa in imra'atan khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala juna alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair ma'anan sulhu alkhairi ne a wurin in kika fahimci abin ya kai makura shine sai ki sarayar da wasu haƙoƙinki dan ki kubutar da shi gobe kiyama daga wutar lahira tare da wani haƙƙi sai ce idan ni ba zan iya biya maka bukata ba sai dai kallon pornography ne zai iya kai ka ga wannan ko kallon blue films ne ko kallon batsa ne a talabijin to ina baka shawarin ka je ka nemi wata matar da kake ga za ta iya biyan bukatunka ka aure ta idan ka zo na baku shekara guda kai da ita ni zan koma gefe na yi kallo wannan shine gaba na gaba ki nuna masa cewa ba wai maslahar kanki ya dame ki ba maslahar sa auren Allah ita ce muhimmiya ga hadisin bukhari da muslim hadisi ne da yake muttafaqun alayhi na sauda radiyallahu anha ga shi a bukhari hadisi na 4919 da ta fahimci ta manyanta ba za ta iya wasu abubuwa ba mata suna gaya gidan manzon Allah suna na Aisha ta ce manzon Allah ni fa yanzu na girma fa wahabat sauda ayyama hali Aisha radiyallahu anha sai ta ce kwanaki na annabi kana yawon yawo daga nan ka je can mu yanzu girma kama muka je ka zauna wurin na na aisha ita ce yarinya karama ku yi ta fama nina ya fi a banni kawai ita da kanta sassadaukar da kwanakinta ta ba abokiyar zamanta haka kuma aka yi kwanakin aisha nata ne kwanakin sauda an ba wa aisha kyauta kaga imani kenan inda jahilci ne ba imani ko me ba da ce sai ka zo ka kwana a nan ko ne ko kunun kanwa za ka sha ka zo ka yi ta yi a yaren zuwa ba ka kwana kana ba ruwa na kamar ita bai dame ta ba shi yasa yake nuna maka in imani ya kai geji to maslahar lahira ta fi maslahar duniya sai ka ga wannan ita ake fifitawa gaba na gaba shine kin yi kin yi gyara bai gyara ba an kai ga wannan bai magance ba shine sai ki duba a yanzu da zama da shi da rabuwa da auren wanne ya fi alkhairi idan har rabuwa da shi zai sake ki je ki fada ga sabon Allah to zama da shi a haka a shi ya fi idan za ki iya rabuwa da shi ki kame mutuncin kanki da iyayenki har Allah ya kame ki wani mijin da ya fi alkhairi to wannan kuma sai ki haƙura ki rabu da shi shi ne abin da ya zo cikin suratul nisa aya ta 130 wa iya farraga yughnillahu kullam min sa'ati idan suka rabu Allah zai bawa kowa daga cikin yalwarsa shi sai ba shi wata irinsa wanda ba ta da burin komai sai kallon tashan maza tsarara. yana zama in ya gama na mata tsara sai da koma tashan maza shi ma sai ya zama kenan wai bigi ya samu bigi ko ke kuma sai Allah ya baki wani mai mutunci wanda daga kin yi gayan zai fita ma haka zai je ziyara kina gayan sai dan aje hularsa gefe zai ce da ba an ce fitan dare ma ba a son su a sunna an fi son da rana sai ya fasa so sai kiga Allah ya baki wani wanda daga kin yi gayen ya gane ba wani inda zai je ko yi wanka ya sa kayan sai faza sai rika fiki hushi kadai to yanzu da zuwa gaida mara lafiya da zaman nan wanne to ai zaman ya fi saboda ai mara lafiya ko addu'a kai Allah zai karba gobe ma an ka ji abi da ai bai to sai kaga ya zama fakihi yanzu yana ta istin da hukunce hukunce sai ga da kansa ya zauna to wannan addu'a na taimakawa idan muka rabu don Allah da mata ko mata suka rabu da maza don Allah alkawarin Allah ne zai ba kowa mafita mafi alkhairi babu wata mace da za ta sabi Allah ka rabu da ita face Allah baka wanda ya fita alkhairi haka babu wani namijin da zai sabi Allah ki yi hakuri ki rabu da shi don Allah face Allah ya baki face Allah baka matar da ta fita alkhairi haka Allah subhanahu ta'ala yake ba wa kowa da rabansa Allah ta'ala ya ba wa kowa rabansa da alkhairi ina ga saboda yanayin lokaci sai mu hakura da tambayoyin anan ko Allah ta'ala ya ba mu ikon ba. kuma ina nasiha da wannan da Allah maza mu rika kiyaye haƙoƙin mata haƙoƙin mata iya da nauyi sosai a rika kiyayewa ka raba mace da iyayenta da ƴan uwanta ka kawo ta gidanka ka girke ta zama under your control dole ka kiyaye haƙƙinta ba wai baiwa ba ce Allah ya ce wa sahibatihi wa akhihi sahiba Allah ya kira she is your companion abokiyar zamani. idan ka bata mutuntun da ya dace za ka gane cewa in babu ita rayuwar ta ka bata zama complete sai ka ga rayuwar haka wata iri wata iri ne yawa duk wanda ya saba da iyalai alkarin iyalai yana da yawa suna da gaske hatta mutunci suke ba mutum in mutum bai da iyali ko tafiya ana ganin ka da girmi ustazu a halu suna masha Allah assalamu alaikum warahmatullah ana cewa bai da aure ha bai da aure wallahi sai girman kai fada kaman buhun karago <laughs> ba wani sai ga gode ha yanzu wannan bai da aure wallahi bai da haka kuma ka duba shi ne duba shi haka to sai kaga hatta kamala suke baka kuma ko bako ne saukan bako mai iyali ya fi daraja yana da iyali iyalai muka shi da yara ka to wannan ai ba bakon sharri bane amma ka ga bako shi kadai ga shi ka karfa haka yadda ka san jakin sayarwa kuma shi kadai wannan ka san me zai faru a dare ka sauke shi ba ka san shi bai na ka iya wannan yasa tun a da da ake saukan baki ba a san su ba su yadda zango a garuruwan mu irin 70s eh, 80s ai bako mai iyali baya rasa wajen kwana za a sauke shi ta je gida ta kwana da safe a yi dumame a basu a wa yara wanka amma bakon da ya zo shi kadai kankarfa gashi nan ba yadda yake sai ga ana tunanin to ta ina za a kai shi ina zai zauna in an yi sa a bashi kidin masallaci ya shiga kwana su a lokacin su kwana da alallaku ka san masallacin da alallaka ke kwana sai ya je kwana da alallaku so alkhairan suna da yawa ko tafiya kai da iyalai ko ya aran ma Allah shi gafarta ba aran ma yace haka ne yake ga a amin aran ma ya gano bakin zaren shi ma da mun yi tibaki za mu tashi aya ta 135 aran ma cikin suratul baqara insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سكتي كونوا كسنتي هودا يهوداوا أو نصارى كو نصارى وأتو كريستوتي in kun yi haka ta hata dokun shiryu kul sai Allah ya ce ka ce musu ya Muhammad ya ku masu jin tafsirin Qur'ani bal ba haka bane millata Ibrahim hanifan tafarkin babanmu Ibrahim hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah da kaucewa shirka shine daidai wa ma kana minal mushriki na annabi ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba dalilin saukan wannan aya kamar da malaman qur'ani suka kawo irin abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayh cikin al-jami li ahkamil qur'an nasa da kuma jamaluddin al-qasimi a cikin mahasin ta'awil nasa da ibn al-jawzi cikin zadul masir nasa da imam eh, alusi cikin ruhul ma'ani nasa duka waɗannan malamai sun yi tarayya akan dalilin saukarta shine yahudawa da nasara a zamanin manzon Allah sallam don tun zamanin sahabbai shekara dubu daya da dari hudu da yan kai akwai alyahudu akwai nasara akwai burbudin su hatta a cikin kasar da yanzu muke cewa saudi arabia a garin madina akwai yahudu kabila guda uku ma akwai banu kainuka akwai banu nazir akwai banu quraiza duka manyan kabilu ne suna da manyan communities suna ma rayuwa a garin madina har ma daga baya allah ta'ala ya sa suka fita bayan gari har da gidajensu da manyan wurare har yanzu akwai abubuwan su na tarihi har yanzu ana samu irin ka abunu ashraf har yanzu ana samun burbudun gidansa so a wannan lokacin sai suke tare da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo yana musu da'awa da cewa a zo a bi Allah daya shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai suna cewa a'a kuno ku kasance kai da mutanenka dan yahudawa au nasara ko kiristoci ba wani musulunci kawai ku zo ku zama yahudu ko nasara sai suna masa izgili suna da'awa zuwa ga addininsu wanda yake ƙara bayyana maka cewa ba wai duk addinin da ake kira gare shi ya zama na gaskiya ba don kaga a wannan zamanin musulunci ne kadai da kuma ƙur'ani da da'awar annabi muhammad san sami ta kadai ce gaskiya amma duk da haka bai hana masu sauran addinai su yi kira zuwa ga addininsu ba shi yasa ba wai duk abin da kaga ana maka da'awa shi yasa ya zama gaskiya ba yana zama gaskiya da karfin hujja ne to sai suke da'awa da cewa ku zo kai Muhammad da sahabbanka irin Abubakar Umar Usman Aliyu radiyallahu anhum ku zama yahudu ko nasara kalmar hudu daga kalman ha'idun ne ha'idun sai aka mai da shi hudun kamar yadda ake iya cewa ha'idun sai a ce hudun to kalmar ha'idun daga naka fitar da hudun wannan haɗin alhamdan sai ya zama wawun saboda iya daga daga cikin huruful mardu tabi'i huruful illa kenan to su ake caccanja daga wani hali zuwa hali wawun yawun da alifun to sai zama hudun ka zama ba yahudi yahuda kuma su ne wanda suka huto tsatsan annabi ya dan ishaqa dan ibrahim alaihi wassalam su wanda suka fito daga tsazansa su ne al-yahudu haka annasara ma daga nan ne su ne banu isra'ila asalin su jini ne na annabi yaqub jinin annabi ya kuma daga jinin annabi isaac ne jinin laraba kuma na annabi muhammad sallallahu daga jinin annabi isma'il ne amma duka sun haɗu akan annabi ibrahim don haka sai suke cewa ka zama ba yahude au nasara ko kuma ka zama ba nasari sai suke kira ga addini sai Allah ya saukar masa da wannan aya dai suka ce kunu in an ce kunu kaga fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun tastatirun takdiruhu antum ayyuhal muslimun aw sahaba alladhina kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine antum sune fa'ilan ku zama ku musulmai annabi da sahabbansa Allah ya ce kul ka ce musu sai aka ba su amsa ba haka bane bal ba haka bane ba wai a yanzu a wannan zamanin ku zama ba yahude ko ba nasara shine mafita ba shin muna kokwanton akwai lokacin da Allah ya saukar da annabi Musa littafi wa yahudawa ba ma kokwanto muna kokonton da cewa Allah saukar annabi Isa da Injila ba ma kokonto duka Allah ta'ala ya saukar da attaura wanda yahudu suka bi wa annabi Musa ya saukar da linjila ga annabi Isa wanda annasara suka bi amma duk da haka sai Allah ya ce bal ce musu ba haka bane sai aka umarci manzon Allah kul ka ce bal millata ibrahim hanifan tafarkin babanmu ibrahim zamu bi me yasa ba a ce su bi yahudu wan nasara ba saboda a ka'idan musulunci kowane annabi da Allah ta'ala ya turo ana bashi tenuwarsa wani annabin zai zo shekara dubu wani zai casa'in ɗari tara da hamsin kamar yadda annabi nuhu ya yi annabin mu ya shekara arba'in da uku to kowane annabi akwai tenuwar da ake bashi daga lokaci kaza zuwa kaza tenuwar ka ta kare wani annabi kuma za a turo ga wannan al'umma din daga lokaci kaza zuwa kaza tenuwar ta kare so haka ba ma inkarin Allah saukar da attaura da linjila ba ma kokwanton su sako ne a wurin Allah ba ma kokwanton ya saukar wa annabi Musa da Isa littafi inda muke da saɓani shine su waɗancan tenuwansu ya ƙare wanda yanzu tenuwansa ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tenuwa ne yanzu na ƙur'ani ba na attaura da linjila ba daga ran da aka saukar da ƙur'ani to tenuwan linjila ya kare isowan injila kuma yasa tenuwan attaura ya kare to ƙur'ani sai zo kuma ya terminating tenuwan linjila shi yasa qur'ani ya zama shine mai hukunci a kansu shine mai jujjuyawa a cikin su aran duba cikin suratul maida aya ta 48 wa muhaiminan alayhi anzalna alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi hmm. fahkum bainahum bima نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله جميع إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم أنبئكم بما كنتم فيه تختلفون جزاكم الله خيرا سيكا دوكو سورة تأكو آية تبيزوة تأكو سورة تأكو آية تبيزوة تأكو هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قبل هدى للناس وأنزل الفرقان جزاكم الله خيرا أولا إذا آرم ما يكاوما نفركو ما إذا آية أربع إن تقوص دا كوما تكين سورة آل إمران سورة أكو آية تبيو تأكو تهدو الله تعالى يكي بينا من التوراة للنجيل لوكتن سياوتي sai dai mu yi imani da Allah ya saukar da su a dunkule ba wai mu yi aiki da abin da ke cikin su ba ga duk mutanen duniya aya ta farko Allah ya ce annabi mu wa anzalna alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi kaga qur'ani shi yake hukunci yanzu akan duk wani littafi so da haka wannan wa muhaiminan alayhi yana cewa shari'ar waɗancan ta wuce idan muka duba ali imran yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil Allah ya saukar da attaura da linjira sai ce min kabal hudan linnas da gabanin yanzu su ne shirya ga mutane wa anzala al-furqan yanzu sai qur'ani ya sauka ashe gabanin zuwan qur'ani attaura da linjira lokacin su ne daga saukowan qur'ani ya zama sai a zo a bi ƙur'ani gaba ɗaya mai rike da attaura da linjila sai ya zo yayi biyayya ga ƙur'ani abin da ya saura na attaura da linjila shine ya amince Allah ya saukar da su amma ba zai bi abin da ke ciki ba don annabawan lokacin su ya wuce shi yasa karshen aya ta 48 yake cewa likullin ja'alna minhum shir'atan kowanne daga cikin mun sanya masa shari'atan shari'arsa wa minhaja da manhaji so a ka'ida yanzu duk duniya in dai a wurin Allah ne addini ɗaya ne karɓaɓɓe shine inna dina inda Allah islam amma akwai lokacin da wancan addini na attaura ke karbuwa yahudancin akwai lokacin da nasaranci ke karbuwa zamanin annabi isa amma waɗancan lokacin su ya wuce yanzu kuma sai zama lokaci ne na ƙur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce ka ce musu kul ba haka bane bal kulka ce bal ba haka bane cewa ku zama hudan au nasara ta hata dukun shari'u Allah ya ce bal ba haka bane bal dinnan shaki ce lil ittirabil ibtali idan bal ta zo tana rusa maganar baya ne wato in kai magana a larabci sai ka ce bal to ka rufin maganar bayan nan zuki ta malla yanzu na gaban da za a faɗa ne daidai to yanzu da ka ce bal kunu hudan au nasara ta hata du sai ka ce ba haka ba ne menene dade millata ibrahim hanifan wa makana al mushrikina so duk inda bal ta zo tana iftirabul ibtali an bijiro da ta ne dan a rusa maganar baya sai a gina gaskiyar a gaba so kunu hudan aw nasara a zamanin manzon Allah ba haka bane bal millata ibrahima millata anan sai zo da mansubun kuma babu wani abin da ya riga ya shi malamai suka ce me dalili shine suka ce za a kaddara fi'ili a wurin sai a ce bal nattabi millata ibrahima kaga bal din nan sai zama nattabi fa'iluhu shine na mu din nan zamu bi millata ibrahima ne tafarkin babanmu ibrahim alaihi salam don haka kunu hudan aw nasara hata dukul bal millata ibrahim bal nattabi millata ibrahima hanifan mu zamu bi tafarkin babanmu ibrahim ne kalmar milla kuma shine addini addini kuma na musulunci da muke shine addinin ibrahim alaihi salam shi sa aka ce millata ai dina ibrahim nattabi millata ibrahim ai nattabi dina ibrahima mafhum tayyib addinin da shine musulunci so da aka sai mu bi farkinsa? shi yasa a cikin suratul hajj aya ta karshe Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim tafarkin babanku ne ibrahim shi musulunci don huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas fa aqimus salata wa atu zakata wa atasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kaga shine babanmu kuma tafarkin musulunci shine nasa yaushe musulunta iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wannan aslamtu da yace shine sai ya zama musulmi kenan sai bi umarnin Allah da ya ce aslim so da mu ce za mu bi millata ibrahim tafarkin ibrahim hanifan kalmar hanifan ai alma'il ila tauhid mai karkatuwa zuwa ga tauhidi yana daga cikin yabo da ake wa ibrahim alaihi salam ya yi tsayuwar daka wajen bin tauhidi ya yi tsayuwan daka wajen fada da masu shirka da bauta wa gumaka mu duba cikin sori da dama da Allah ya babu labarinsa mu duba yadda aka jefa shi a wuta man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala nas la'allahum qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu farajau ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala rasul laqad alimta ma haula yantiqun sai ce me afata abuduna min dunillahi ma la ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa mata ta'budun afala ta ta'qilun ka duba yadda ya ta fama shi kadai a lokacin har suka ce qulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim fa aradu bihi kaidan fa faj'alnahum al-akhsarin ka duba su shi Allah yake yaba shi da hanifan karkatuwa yake zuwa ga tauhidi kawai kadai ta Allah baya yadda yayi shirka duk abin da aka ce shirka ne annabi Ibrahim baya yin sa ko menene daga ya zama shirka ba zai yi ba kawai haƙƙin Allah yake kiyayewa shi yasa ake cewa hanifan na uku Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin bai zama daga cikin mushrikai ba bi ma'ana fil madi laysa minal mushrikin wala fil mustaqbal aw al hadir a baya bai yi shirkan ba kuma a gaba ma annabi Ibrahim bai taba yi ba shi bai yi shirka ba a farko bai yi ba a baya bai yi ba so da yana hada da wanda ya wuce da wanda zai zo nan gaba bai yi shirka ba a wannan aya wurare uku Allah ya bi Ibrahim na farko millata Ibrahim na biyu hanifan na uku wa ma kana minal mushrikina kaga na farko millata ibrahim ai nattabi millata ibrahim duk mai tauhidi a yanzu ce muna bin tafarkin babanmu ne ibrahim kaga kenan yabo ne saboda har a yanzu muna ishara zuwa ga addinin mu cewa tafarkin sa ne kuma su yahudu da nasara an musu wa'azi da cewa qul bal millata ibrahima saboda su ma sukan ji dadin a jingina su zuwa ga ibrahim din to da a ce kul millata muhammad sai aka ce millata ibrahim don saƙon annabi muhammad da Ibrahim daidai wa daida ne to bari a nuna musu ga abin da suka yi imanin su zo su gane shi ma annabi muhammad da wannan saƙon ya zo shi kuma allah ya bashi da cewa ma kana minal mushrikina bai daga cikin mushrikai babu annabin da yake mushriki amma an kora shirka ga ibrahim don a tabbatar maka da tsayuwarsa akan tauhidi abun yabo ne don haka abinda wannan aya ke nuna mana a daidai wannan zamani tun daga aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu duk wanda ya ce ka bi hudan au nasara ka ce a'a millata ibrahima shine allah ɗaya ne annabi muhammad manzon allah ne wannan ita ce tafarkin babanmu ibrahim alaihi salam don haka kana a ta kokonton tsohon alkawari ne ba ma yi mun yadda allah ya saukar da shi sabon alkawari duk mun yadda amma abin da muke bada shine tenuwan su ya wuce duk wanda tenuwansa ya wuce ya ce zai dawo da kuma tenuwa don ana samun damuwa yanzu gwamna ya yi gwamna a jihar ku ya yi shekara takwas ya dabi sai da ya ce shine yanzu ma za a shirya ba za mu bari ba za mu ce wa excellency former governor amma ya ce a shine gwamnan yanzu ka ga yadda zai kare da mai ci yanzu za a shiga rikici to wannan fa a duniya kenan ma bare kuma annabawan Allah da babu wanda ke warware dan uwansa daman sakon nasu ɗaya ne kuma shi isa ma gabanin ya da da ya wani zai zo bayana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba da labari zai zo kuma annabin da kansa aka ce me ya albarkace ka ne yace addu'ar babana ibrahim da busharar dan uwana isa alaihi salam saboda bakin su ɗaya ne babu wanda ke warware junansa kacaniyar ga wanda bai fahimci sakon bane amma ga wanda ya fahimta ya fahimci da sakon su duka abu ɗaya ne asalin sa amma inda kake da rikicin shine wanda tenuwarsa ta wuce kace yanzu dole sai ta yi aiki to anan ake samun rikici Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta na'am wa wa qulu amanna billahi wa ma ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ربكم ونحن له مسلمون قولوا كو مسلمي كوشي النبي محمد كفدا صحابي كفدا ين da suke musulunci irin mu duka fada kulu ku ce mu musulmai amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar gare mu na na qur'ani da kuma sunna wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar ga annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa mun yi imani da abin da Allah saukar wa ishaqa wa yaquba da abin da ya saukar wa yaquba wal asbata da abin da ya saukar wa ainihin jikokin na wa ma utiya musa mun yi imani da abin da aka ba wa musa wa isa da abin da aka ba wa isa duk mun yi imani da su mu kuma sai mu kara da cewa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abun da aka ba wa annaba ma daga wajen mahalicinsu su Allah shine annaba da ba kira anan ba da manzanni dukkanin su mun yi imani da su har ma wanda Allah bai gaya mana labarin su ba mun yadda da su wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan har wanda Allah bai bada labarin su ba ma inda ya ce ya aiko su a dunkule mun yadda da su la nufarriqu bayna ahadin minkum mu ba ma raba tsakanin ɗaya da ɗaya ba ma cewa mu wane muke ba ma wane mu annabi isa namu ne annabi musa namu ne annabi ibrahim namu ne ishaqa namu ne isma'il namu ne musa namu ne dawud namu ne suleiman namu kowa namu ne annabi ne shine la nufarriqu baina ahadin minhum babu ɗaya da za a ce wai mun wa da mun ki wane mu duk mun yadda Allah aiko su kuma kowa aka kira sai masa addu'a ina yake mu ce dan aljanna ne wa nahnu lahu muslimuna kuma zuwa gare shi shi Allah subhanahu wataala mu musulmai ne masu mika wuya wannan aya tana da alaka da ta bayar da muka fassara shine bayan mun ce bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin za mu bi tafarkin ibrahim to sai mu ƙara yin bayani ga alyahudu wa nasara ga waɗannan abubuwan cewa fa ba kawai kaɗai ibrahim bane mu duk annabi da manzo da Allah ya turo wajibi ne a musulunci sai ka imani da cewa Allah ya aiko shi kuma sai ka yadda da Allah ya aiko shi yanzu in musulmi ya ce bai yadda da annabi isa ba zai zama musulmi imaninsa ya tabbata sai ka yadda in mutum ya ce shi bai yadda Allah ba annabi isa linjila ba ya zama musulmi bai zama ba wato musuluncin kama bai yiwa sai ka yadda da cewa Allah ya aiko su ya ba su takardu to zaka ce qulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah mun musulmi imani da Allah yana kunsan abubuwa guda hudu na farko al-iman bi wujudihi na biyu al-iman bi rububiyyatihi na uku al'iman bi uluhiyyatihi na hudu al'iman bi asma'ihi wa sifatihi wadannan guda hudu su suke nuna kayi imani da Allah na farko bi wujudihi sai kayi dada da cewa Allah yana nan ba wai Allah baya nan ba Allah yana nan a yanzu da muke magana Allah yana nan kuma bai da farko bai da karshe wannan shine sifa Allah ba farkonsa babu karshensa shi ba mutum ya zama dan waɗanda suke ainihin mu'attila ba ka kora komai ka ce bai sama bai kasa baya nan kuma yana nan kuma bai da farko bai da karshe bai ciki bai waje sannan bai da kaza bai da kaza malaman musulunci suka ce in ka ce a babu a duk duniya ba definition din babu kamar wannan amma wai da sunan addini suke za ka mumun imani Allah yana nan za mu samu gabobin da za mu gani kuma ina yake din kowa sai ya shiri ko za ka mun yi imani da Allah yana nan na biyu da rububiyya duk abin da ka gani Allah ya halicce shi Allah ya halicci komai shi ya yi ni shi ya yi ka shi ya yi sama shi ya yi ƙasa kuma zamansa shi ya halicci komai rububiya ta sai tabbatar da cewa kuma shi ya dace a bautawa walladina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhluquna wanda suke bauta ba bayan Allah ba su bautawa ba su halitta wani abu su aka halitta so kaga shi Allah ya dace a bauta madan shi ya halitta to sai mu yadda da rububiyya tasa rububiyya ke sa kuma sai a zo na uku uluhiyya shi kadai ya dace a bautawa duk abin da ya zama sunansa ibada ba a yin sa zuwa ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala in dai sunan abu ibada ne ga Allah kadai ake yi sai na hudu asma'uhu wa sifatuhu mu yi imani da sunayen da ya kira kansa a Qur'ani ga sunan da dama ba wai 99 bane kadai adadin sunayen Allah babu wanda ya san iyakarsu saboda ya ce a wusta asarta bihi fi in ghaibi abin abinda Allah ya koya a gaibi a wurin sawa'i sai sani amma a cikin su hadisin bukhari ya ce wanda ya san 99 ya tabbata su man ahsaha da khalal janna ka san 99 a cikin sunayen Allah ka san ma'anar su kai aiki da su to insha Allah ta'ala zaka shiga aljanna in ka tara a qur'ani da sunna zaka samu 99 cikin sauki in mun samu gabawa lokaci za a kawo su gaba daya insha Allah ta'ala so da ka san waɗannan to wannan shine imani da Allah qulu amanna billahi mun yi imani da samuwarsa da rububiyya sa da uluhiyya tasa da sunayensa da siffofinsa wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu shine me shine qur'ani amma ana iya karawa da cewa da me da sunna saboda me saboda wa an anzalallahu alaykal kitaba wal hikima sai yace mun saukar maka da littafin qur'ani da hikima sunna to kaga tunda Allah yace wa an zala alaik wa zala ah. wa zala wa zala alaikal kitaba wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikimata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima la khayra fi kathirin min najwahum suratul nisaa ayat 113 sai Allah yace mun saukar maka da littafi da hikima littafin shine qur'ani hikima ita ce sunna shi yasa kaida mun ka ce wa ma unzila ilaina sai mu ce qur'ani da sunna saboda ya ce mun saukar maka da littafi da hikima qur'ani da sunna haka da wannan malaman sunna ke cewa sunna ma munazzala ce dan ya ce mun saukar maka da qur'ani da sunna kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha annabi bai magana akan son rai duk abin da ya fada a cikin addini wahayi ne sannan wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani da aka abin aka saukar wa ibrahim me aka saukar wa ibrahim an saukar mar da suhuf suratul a'la suhufi ibrahima wa Musa ko suratul Najimi am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa to a waɗannan wurare guda biyu Allah ya kira abin da ya bawa Ibrahim shine suhuf to sai mun imani da Allah saukar da suhuf ga Ibrahim alaihi salam mun yadda Allah ya saukar masa wa Ismail Ismail ma annabi ne mun yi imani da abin da aka saukar masa amma bai zo ba a Qur'ani sunan littafin Ismail haka babu wani hadisi ingantacce da ya kira sunan littafin da aka bawa annabi Ismail wannan Allah ta'ala bar ilimin a wurinsa amma ya ce ya saukar gare shi da haka mun yi imani an ba wa Ismail littafi don me saboda ya ce wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila me littafin sunansa wallahu alam me sunan ba mu sani ba me dalili don qur'ani bai fara ba annabi mu bai gaya mana ba me yasa kuka yi imani don Allah ya ya saukar masa shine fa musulunci sannan wa ishaqa mun yi imani da abin da aka ba wa ishaqa shi ma Allah ya ya saukar masa amma shi ma sunan lafin bai zo a Qur'ani ba bai zo a sunna ba wa yaqub da annabi yaqub abin da aka ba shi ne asalin isra'il din kenan shi ne yaqub wasu malamai suka ce kalman yaqub daga kalman aqiba ne sai zama in ka ce allazi ja alladhi jaa da man da ishaq ne wanda ya zo bayan ishaq babansa suka ce daga nan aka samu kalmar yaqub amma asalin ma'anarsa a yarensu ne abdullahi wal asbat mun yi imani da abubuwan da Allah ya saukarwa al asbat jam'i ne na sibutun sibutun shine jika musamman jika ta wani wuri ta wurin ɗa na namiji sai a ce sibtun al asbat kuma jam'in sa ne jam'u taksir ne su wane ne asbat a magana mafi inganci su ne ƴaƴan annabi yaqub daga cikin su akwai yusuf alaihi salam to yana cikin al asbat wanda su ma an ba su littafi mun yi imani Allah ya ba su amma bai kira sunan littafin ba a Qur'ani sannan a hadisi bai tabbata ba cikin abin da ya iso zuwa gare mu wa ma utiya Musa mun yi imani da abin da aka ba wa Musa me aka ba wa Musa at-taura da kuma me da suhufi Musa idan ba shine mai ba a taura ba saboda fasara biyu malamai suka yi Wani suka ce shine a taura suka ce a'a wani daban ne to in shine a taura mun yi imani da shi in suhufi Musa wanne daban shi ma mun yi imani da shi din shine imanin ko me Allah ya bashi mu mun yadda ba a buso da mu inda Allah ya ce ya bar su sai mu ce sami'ina wa da Allah mun yadda ka bayar shike na zan kace in yace mu bi sai mu bi to shine fa musulunci so abin da ya ba Musa mun yadda da shi anan malamai suka ce ya ba Musa ayoyi shar'iyya da kauniyya ayoyi na shari'a shine at-taura da suhufi musa sannan ayoyi na kauniya kuma wanda ya ce wa laƙari a musa tis a ayatin bayyana fasal bani isra'ila su ne irin sanya hannu da yake a hamata sandar sai ya ta zama maciji waɗannan abubuwa da ya ta yi suna cin abin da allah ya ba su ma mun yadda da su cewa annabi musa na yadda sanda ta zama maciji duk mun yadda kuma ta cinye ma na sihirin fir'auna mun yadda ya daki ruwa da sandar ta hanya ya bude a ruwan ya wuce kuma da ya wuce ruwan ya hade in ya sanya hannunsa a nan ya fitar da shi nan sai ga kawai kamar 100% kawai sai ga haske ko ba wutar nefa ya ishe ka alhamdulillah duk mun yadda Allah ya ba wa Musa wa Isa mun yadda Allah ya ba wa Isa linjila kamar da ya fada Allahu la ilaha illa huwa nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima wa anzala tawrata wal injil abun da ya ba wa Isa mun yadda linjila bayan linjila sune linjila ita ce ayoyi shar'iyya akwai ayoyi kauniyya abubuwan da ke faruwa yau da gobe da isa shine wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yanzu annabi san ya kalle ka zai ce jiya a daren jiya da da dibino kai bude baki wane ce a dan wake ci kuma zai dauki tabo abu ya hura rai sai tashi amma da izinin Allah yana warkar da kuturu da makaho amma duka sai ya ce bi idnillah da izinin Allah to duk mun yadda annabi isa na yi zai dauki laka ya ya sarrafa siffan tsuntsu yayi huri da izinin Allah sai ya zama tsuntsu duk mun amince yana yi saboda qur'ani ya fada shi yasa musulmi ka baya musu da Allah abin da ya raba mu da wasu su a wurin Allah suna zabe amma mu duk abin da Allah ya faɗa ya ce yayi mu mun yadda shine zaman lafiyar mu duk abin da ya faɗa haka muka yadda da shi to Allah ya bayar wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da abin da Allah ya bawa duk annabawa daga wurinsa kowane annabi nan an ba da examples ne waɗanda Allah ya ce ya ba su littafi ko ya saukar musu daga wurinsa duk mun yadda da su cewa Allah ta'ala ya ba su littafin ko kuma Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gare su An ba da manzanni nawa Allah ya kira a ƙur'ani da sunansu ƙarara guda 25 wa zai yi gomin su duka in wani an samu ya irgo shi kenan in ba irgo ba na sa aran ma aiki yanzu duk sai ya nemo min su kaga ya gyara zama ko ku kawo 25 ko aran ba ya nemo a rabba ya ce zai kawo sha takwas yana so ya tafi cikin suratul an'am a cikin aya ta tamanin da biyu Allah ya kira ɗaya a cikin ta tamanin da uku ya kira guda tara ya zama nawa guda goma ta tamanin da biyar ya kira guda hudu nawa sannan ta tamanin da shida ya kira guda hudu ya zama nawa sha takwas a cikin an'am ɗin ka tashi daga tamanin da biyu zuwa da takwas da shida za ka kawo guda goma sha takwas ka a rama bismillah kawo su watilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumihi hmm. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذا نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل والسبيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. تو آرما amma muku goma sha takwas ƙur'ani ya kira mana annabawa manzanni guda ashirin da biyar ne a nan guda goma sha takwas kun kirga su wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim mun samu nawa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ai mun samu goma sha takwas go aran ma sai an nemo guda bakwai din ba fari ba zan barka a nan ba wa zai irga mun guda bakwai wanda ba su zo a nan ba to barin ba ku idris hudu shu'aibu salih zulkiful adamu muhammad an samu guda an samu guda bakwai ko a ran masu masu kanimu mu ayoyinsu ba zan farka nan ba idrisa za ka yi zuwa ko suratul maryam ko suratul anbiya ya wa isma'ila wa idrisa wa dalkif hmm. kullum min as sabiri a ran ma ya kawo guda biyu mun samu nawa yanzu anan idrisa da zulkifl ai Isma'il da mun kira shi yanzu ga wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkiful ga sha takwas ga biyu a cikin satul anbiya ashirin saura guda nawa guda biyar sannan akwai hudu ka nemo min ko ina hudu yake wa ila adin akhahum huda mun samu ashirin da daya <laughs> sai shu'aibu sai ka nemo mun shu'aibu wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun samu 22 saura na 23 sale annabi sale wa laqad arsalna wa ila samud akhahum salihah <laughs> saura na 24 shine annabi adamu قلنا يا آدم اسكن وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين sai na ƙarshe shi ne annabinmu muhammad ya zo wurare guda guda hudu gashi nan a ali imran gashi a cikin suratul ahzab gashi nan a cikin suratul muhammad gashi a cikin suratul fatih ba mu guda daya muhammadur rasulullah <laughs> waɗannan su ne guda 25 da suka zo a cikin ƙur'ani shi yasa Allah ya ce wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba wa annabawa daga wurin su. waɗannan 25 suka tabbata a ƙorani sun zo amma bayan nan annabawa da manzanni nawa ne akwai hadisi na ibnu maja wanda bai inganta ba da ya ce allah ya turo annabawa ɗaiɗai guda dubu ɗari da ashirin da hudu wannan hadisi in ma ifi jiddan ko maudu'i ne bai inganta ba har ya ce manzanni akwai ɗari uku da sha uku wata riwaya ta ce ɗari uku da goma sha biyar wannan bai inganta ba abin da muka tabbatar shine wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasum alayka akwai manzannin da allah ya ce ya ba wa annabi labarin su akwai wanda ya ce bai ba da labarin labarinsu ba abinda kuma muka kara imani shine Allah ta'ala ya aiko manzannin ɗaya bayan ɗaya in wanne ya wuce sai a turo wani in wanne ya zo ya wuce sai a turo wani shine Allah ya bayyana cewa turo su da wannan ɗaya bayan ɗaya a ma akwai ayoyi biyu ɗaya suratul Muhammad suratul mu'minuna aya ta arba'in da hudu kuma ko da suratul fatir anan ma zaka iya samu banta suratul Muhammad suratul mu'minun thumma arsalna rusulana ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم muhallu shahid Allah ce sun rusula na tatira sai muka aiko da mu ɗaya bayan ɗaya shine wani na wuce sai wani zo wani zo haka Allah ya gaya mana to anan za mu yi imani amma adadin su babu wanda ya san adadin manzanni annabawan Allah sai shi don ya ce annabi mu akwai wanda annabi ba mu gaya maka labarin su ba in annabin mu bai sani ba a qur'ani kuma ba a gaya masa da wata hanyar wa'ayi ba ta ya za a yi mu sani don haka sanin adadin su ba shi yake da muhimmanci ba kawai sai mu imani a dukkan Allah duk annabi da manzo da ka turo mun yadda da shi duk littafin da ka ba su mun yi imani da su ba mu da wata dabara duk mun yadda da su wa za mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalili saboda sa ne kowa da zamanin sa to yanzu wannan shi zamanin sa ne kuma tenuwan sa ba ta karshewa har tashin kiyama dan shine na karshe shine cika makin annabawa shi aka turo daga ƙarshen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yace wa ma nabiyu na min rabbihim wannan 25 da aka kira qur'ani sai mu yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba tsakanin su wajen imani mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba yahudu sun yadda da annabi musa da wanda suka rigaye shi annabi sai suka ce ba su yadda da shi ba annasara suka yi wa yahudu kara suka yadda da annabi musa suka yadda da annabi isa sai suka gagare mana kara sai suka ki annabin mu mu kuma muka yadda da na yahudu da na nasara da namu da ma wanda ba a babu labarin su muka ce mu duka mun yadda da su la nufarriqu baina ahadin minkum a kuma cikin bakar can gabe ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli haka muke fada mu ba ma rabawa duk annabi manzon Allah mun yadda da shi kowanne annabi Allah ya turo mun yadda da shi shine imani na hakika annabawa dole sai ka yadda da su baka zaben wani ka yadda ka ki wani shine abin da yahudu wa nazar suka yi zaɓe su karbi wannan su karyata wannan su karbi wannan su karyata wannan amma mu duk mun yadda da su mun yi imani da su kuma Allah ya turo su wa nahnu lahu muslimuna kuma zuwa gare shi mu musulmai ne masu miƙa wuya haka ake so mu faɗa shi yasa baka da suna mai daraja da ya kai musulmi wa nahnu lahu muslimuna kana cewa kai musulmi ne kai tarayya da annabi ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim kaga ka shiga cikin sa kenan ko kai tarayya da su annabi yusuf alaihi salam rabbi kad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhigini bi salihina so zaka ga annabawan dukkanin su kowa mika kai zuwa ga Allah ya zama musulmi ma'anan musulunci mika wuya shi yasa ba mu zabe mun yadda da wani mai yadda da wani ba ma yi kawai duk mun yadda shine fa musulunci ka mika wuyanka kai a wurin Allah baka musu da shi kuma ba abin da Allah zai faɗa ka karyata kuma ba abin da zai yi ka ce kai bai maka yadda kake so ba shi yasa ka zama musulmi wato ka mika wuya kai bawa ne duk abin da yake zo yayi da kai ka amince ayi da kai shine wa nahnu lahu muslimuna mu masu mika wuya ne mu musulmai ne zuwa gare ka Allah subhanahu wataala baka duk manzannin da Allah ya turo da annabawa mun yarda da su shi yasa yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun babu wata al'umma da ta shuɗe gaba ɗayanta ba a samu mai gargaɗi a cikinta ba so duk waɗannan sai mu yi imani da su mu yadda da su za ka ga amfanin haka a filin kiyama waɗanda suka karyata manzanni za su yi shari'a da manzannin gobe ga Allah amma mu Allah ya taimake mu duk manzanni mun yi imani da su ba za mu yi shari'a da wani annabi ba sai dai a kira mu mu yi shaida ka yadda da annabi wani an turo shi yayi wa'azi eh mun yadda annabi Musa za a turo shi mutanen sa su karyata a kira mu shaida annabi Nuhu za a kira shi kayi wa'azi ya ce na yi mutanen su ce karya ne wallahi mu bai zo ba kawai ya dabi ya ta cin indomi ne bai zo mana ba su masa karya su ƙarya ta annabin Allah su waye shaidun ka ce al'ummar annabi Muhammad mun karanta a cikin littafi cewa annabi Nuhu ya zo sai a kira mu sai mu ba da shaida a'a ya zo annabi nuhu ya yayi wa'azi mun ma karanta shekara 950 yayi yana wa'azin ma har ma ran sai baci addu'a cewa wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu sabi'ahum fi adhanihim wastaqashaw thiyabahum mu ta kafa wannan shine fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida shine mu shaida ma za mu yi da ikon Allah shi yasa imanin mu Allah ta'ala ya tabbatar mana da shi a wannan aya da muka karanta za mu ga wani uslubin da Qur'ani yake da shi da yace qulu amanna billahi wa ma unzila wa ma unzila ila ibrahima bai ce wa ma unzila ila ishaqa wa ma unzila ila isma'ila wa yaquba ba sai kawai ya ce wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa isaka sai aka kira unzilan sau biyu na farko sai aka fara da qur'ani wannan ke koya maka usulubin magana duk bayanin da zaka yi ka fara ko abu da zaka yi ka fara da wanda ya fi muhimmanci kar ka yi sallar nafila ana bin ka farilla fara farilla shi yasa aka fara kiran qur'anin tare da cewa shi aka sauko na karshe a cikin takaddun shi yasa aka ce ma unzila ilaina shine yubda bil ahammi qabla al muhim sannan ne sai aka ce wa ma unzila ila ibrahima ba kuma kara can ba a ce wa ma unzila ala musa wa isa sai aka ce wa ma utiya sai aka daina aiki da kalmar unzila aka koma utiya saboda iya cikin ka'ida akwai hikima balagiya anan shine in aka maimaita ainihin verb guda daya yayyawa to yakan sa ya zama kamar saƙon bai yi daɗin faɗa ba kamar is boring a ce wa ma unzila ala musa wa isa sai qur'ani ya bar unzila sai zai ce wa ma utiya musa wa isa sai aka aiki da unzila sau biyu wannan hikima ce balagiyya in aka yi ta maimaita unzila unzila sai ya zama kamar maganar bata yi bata jiri yadda take da daɗi ba amma saboda fasahar qur'ani sai aka yi replacing ɗinta da wata kalma da take da sinonimiti da ita sai aka ce wa ma musa wa isa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزيك أن يعمل ما